Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau litinin 11 ga watan satamba na shekarar 2023 a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya gana da takwaran aikinsa na haɗaɗɗiyar daular larabawa sheikh mohammed bin zayyad inda suka daidaita akan cirewa najeriya takunkumin visa Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin rikon kwaryar jamhuriyar Nijar ta tsige shugaban hukumar 'yan sandan birnin Yamai amma a hukumace dai ba a bayyana dalilin daukar wannan mataki ba. Sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya. Assalamu alaikum barkanmu da warhaka ga labarin duniyar mai karantawa Hauwa Sharif. A yau Litinin masu aikin ceto a ƙasar Morocco sun ci gaba da neman sauran waɗanda suka tsira daga girgizar ƙasa mafi ƙarfi yayin da yawan waɗanda suka rasa rayukan nasu ya karu zuwa akalla 2,497 gwamnatin ƙasar ta ce tawagar masu aikin ceto daga ƙasashen birtaniya spain ƙatar da haɗaɗɗiyar dolar larabawa sun shiga aikin a ƙoƙarin da ake na tona baraguzan gini a ƙauyukan da ke kan tsaunuka girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 6.8 ta afku ne a daren juma'a inda ta raunata akalla mutane 2,476 baya ga waɗanda suka rasa rayukansu ma'aikatar kula da yanayin ƙasa ta amurka ta ce nisan girgizar ƙasa ya kai kilomita 72 kudu maso yamma na marrakesh majalisar ɗinkin duniya ta yi kiyasin cewa mutane 300 ne girgizar ƙasa ta shafa wadda ita ce girgizar ƙasa mafi girma da ta afku a maroko cikin shekaru 100 ayyukan ceto sun rika tafiyar hawainiya wasu 'yan ƙasar ta maroko kuma sun rika bayyanawa ta kafar sada zumuntar zamani cewa gwamnati ta rika hana masu aikin ceto shigowa ƙasar domin taimakawa a jiya lahadi shugaban amurka joe biden ya ce gwamnatinsa a shirye take domin bayar da duk wani taimakon da ya dace ga ƙasar ta maroko a yau litinin ne 11 ga watan satumba amurka ta yi bikin tunawa da zagayowar ranar harin ta'addancin da ya kashe kusan mutane dubu uku karo na 22 a wani lokaci ne a yau shugaba joe biden ya gabatar da jawabi ga jami'an soji da jami'an kiwon lafiya da iyalansu a wata cibiyar sojoji da ke jihar alaska biden ya yada zango a alaska ne kan hanyar shi ta koma gida daga tafiyar da ya yi a waje da ta hada da halarta babban taron g20 a india da ghana da ya yi da shugabanni a vietnam duk da cewa bikin na ranar litinin zai zama wani lamari da ya gudana ba tare da ganin fuskar shugaban kasa ba a wuraren da lamarin ya afku a biranen new york pennsylvania da pentagon bikin zai ci gaba da zama abin misali a shekara ta dubu biyu da biyar ne shugaba george walker bush ya gudanar da bikin tunawar daga wani fili a white house yayin da shi ma shugaba barack obama ya kasance a wani yanayin shiru na tunawa da waɗanda lamarin ya dutsa da su daga fadar white house a shekara da goma sha biyar kafin daga bisani ya halarci wani biki na tunawa da ayyukan suji a fort mayor da ke kusa ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau litinin shugaban hukumar kare hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya volker turk ya ce janyewar rasha daga yarjejeniyar fitar da hatsi ta kogin bahar asuwa da har-haren rashin akan wuraren ajiyar hatsin ukraine sun haifar da tashin farashin kayan abinci a kasashe masu tasowa da dama da yake magana a yayin zaman hukumar kare hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya a birnin geneva turk ya ce tashin goron zabi da farashin kayayyakin abinci ya yi ya sa damar da mutane da dama ke da ita na samun abinci ta kubce musu ya bayyana musamman halin da ake ciki a samaliya inda ya ce kasar da dadewa ta dogara ne da alkama da take samu daga ukraine da rasha inda wargajewar yarjejeniyar fitar da hatsin ta zama mata babbar matsala yarjejeniyar fitar da hatsin ta kogin bahar aswad ta ba ukraine dama fitar da hatsi ta kogin bahar aswad a watan yuli ne rasha ta fice daga yarjejeniyar inda ta yi korafin cewa ba a mutunta yarjejeniyar da aka yi a lokaci guda ba na cire mata duk wani shinge domin fitar da nata kayan abincin da takin zamani zuwa waje a yau litinin ne shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa sauyin yanayi yana haifar da ayyukan gaggawa kan bil'adama a ƙasashe da dama inda ya jaddada buƙatar da akwai na yaƙi da masu gurɓata muhalli. da yake magana a gaban hukumar kare hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya volker turk ya buga misali da tashin hankalin kwanan nan a kan muhalli wani tashin hankali da ya shafi duniya baki ɗaya ya bayyana yadda a baya ya ziyarci basra da iraki inda itatuwan dabino ke jere amma a yanzu fari da tsananin zafi da tsananin lalacewar muhalli da karancin ruwa suka sa komai ya gushe ya koma tamkar karmami da kura turk ya kara da cewa sauyin yanayi ya tilastawa miliyoyin mutane shiga fari lamarin da ya ce yana gusar da fatar da mutane ke da ita da damar maki na gidaje da rayuka ya ce a 'yan watannin nan gargadin gaggawa ya zama tabbatacce ba ɗaya ba ba biyu ba ga dukkan fadin duniya. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gana da takwaran aikinsa na haɗaɗɗiyar daular larabawa Sheikh Mohammed bin Zayed sun kuma daidaita a kan cirewa Najeriya takunkumin da aka sanya mata na samun visa da kuma sufurin jiragen sama. Ministan ma'aikatan wajen Najeriya ambasada Yusuf Tuga, wanda ke tare da shugaban Najeriya Bola Tinubu a wurin ganawar ya yi wa wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ƙarin bayani. gaskiya shugaban kasa bola ahmed tinubu shi ya wannan yunkuri ya wannan kokari ya tattaro mu duk ya ce a taho nan a zo a zauna a yi magana a daddale a ƙara fahimtar juna ya nuna kuma hikima da fasaha da fahimtar al'amura da suka dangane da suke dangane da shugabanci da kuma kasuwanci To bayan maganar jiragen saman nan da kuma visa, menene aka yi wanda zai taimaka wa Najeriya wurin bunƙasar tattalin arzikinta? Jirin da muka je dama maganar ta ce, inda za a jawo 'yan kasuwa da sauran kasashe su zuba hannayen jari a Najeriya domin cimma nasara a abubuwan nan guda takwas wanda shi shugaban kasa bola ahmed tinubu ya zayyana cewa su ne abubuwan da suke da muhimmanci da yake so ya ga a mulkinsa an cimma nasara. E amma zai yi ko ana sa ran daular laraba nan ta sanya jari a tattalin arzikin Najeriya kamar yadda muka ga rahotanni na ambato cewa an yi tsakanin Bola Tinubu da shi Maktum din to wannan tattaunawa ne a tsakanin su sai mu jira mu ga abin da zai biyo baya amma dai kaga ga nasara nan a fili a bayyane emirates ba ma emirates kawai ba har da etihad wato kamfanonin jiragen saman su guda biyu dukkan su za su koma zirga-zirga tsakanin eh, dolar larabawa da nigeria sannan kuma maganar visa za a buɗe 'yan Najeriya da su su ƙasarsu su ringa samu kamar yadda ake yi da. To wani tsari aka yi na basussukan da waɗannan kamfanonin suke bin Najeriya wanda shine sanadin suka daina hada-hada karkashin tsohuwar gwamnati. Dama an biya da yawa a ciki abin da ya saura kaɗan ne amma abin da dama ake gudu shine kare tsara taruwa amma yanzu wannan fahimta da aka samu a tsakani ya nuna cewa wannan ya zama tarihi an riga an wuce wurin. To me kuke fata ita daular laraba ku kuma Najeriya za ku mata dangane da hada hada jirage ko kuma ba da vizoji ga sauran 'yan kasarsu da ke so su zo Najeriya? mu ma za mu sauƙaƙe namu zuwa ƙasar karka manta cewa mu ma akwai jiragen sama mu da suke zuwa wurin su su ma za su ƙara kiyayewa da dokokinsu sannan 'yan ƙasanmu da sukan zo nan wanda ba kasuwanci suka zo yi ba suke musu ta'addanci suke abubuwan da ba su dace ba nan ma za a dinga tantancewa a tabbatar da cewa irin wannan ba su samu daman zuwa ba tun farko ma saboda haka wannan sai an ƙara kiyayewa da wannan A gaida Umar Faruk Musa da ya yi wannan hirar. Gwamnatin rikon kwaryar jamhuriyar Nijar ta tsige shugaban hukumar 'yan sandan birnin Yamai kwanaki kaɗan bayan da ya nuna rashin jin daɗinsa kan yadda wasu daga cikin masu zanga-zangar nuna buƙatar ficewar sojojin Faransa ke wuce gona da iri har ma da yin fatali da doka. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yamai. Da hantsin wannan litinin 11 ga watan Satumba ne takardar tsige shugaban 'yan sandan birnin ya mai Controller General Abdulsalam Muhammad dauke da sa hannun ministan cikin gida General Muhammad Tumba ta fara karaɗe kafafen sada zumunta. Wace wata majiyar sabbin hukumomin na Nijar ta tabbatar mana da sahihancinta? abin tuni a ranar larabar da ta gabata ne shugaban hukumar 'yan sandan birnin ya yamai abdulsalam mahamman ya gargadi masu zaman dirshan a harabar sansanin sojan faransa da ke dab da filin jirgin saman ya mai su koma gefen titi domin baiwa masu ababen hawa damar kai da kawo ba tare da wata tsangwama ba haka kuma ya nuna rashin jin daɗinsa a kan yadda wasu daga cikin waɗannan mutane ke uzurawa masu ababen hawa da suke tilasta cire bel ga masu motoci da hular kwano ga masu babura controller general abdulsalam a wannan rana ya sanar cewa suna da bayanan cin zarafin mutane a wannan wuri ciki kuwa har da yi mata fyaɗe saboda haka ya buƙaci haɗin kan jagororin zanga-zangar domin tabbatar da doka da oda ba a dai bayani a hukunce ba kan dalilan ɗaukar wannan mataki to amma a ra'ayin wani ɗan farar hula na gamayyar reso esperance bashar maman za ta yi abin na da nasaba da furcin da shugaban 'yan sandan na mai yayi game da abubuwan da ke wakana a harabar escadrille kai da ke babban dan eh, sanda eh, wato garin kai ya kamata ka je ka ba da gwagwar gwagwarma a yi ta cikin tsanaki da cikin eh, kare haƙoƙin mutane kuma da kare dukiyarsu ba ka koma baya ba ka soki abin to wannan suka ina jin ita ce bata ma mutane daɗi ba kuma bata yi daidai ga al'amuran sauyi wanda ake nema ƙasar Nijar ta kubce daga mulkin mallakar Faransa. Dama tun a ranar ziyarar ta kwantarola janar Abdulsalam ɗaya daga cikin jagororin wannan zanga-zanga ga mace Muhammadu ya rubuta a shafinsa na Facebook cewa kalaman na shugaban 'yan sandan birnin ya mai zagon ƙasa ne da ya kitsa takanasu da nufin ƙarfafa gwiwa ga mukarraban tsohuwar gwamnati. saboda haka ake ganin rubutunsa tamkar shawara ce ya baiwa hukumomin mulkin soja ba mamaki yanzu da yake gwamnatin 'yan ƙasa ne dole ya yi aiki da ra'ayin 'yan ƙasa dan hula yana ganin buƙatar jama'a ne kuma da take daidai da abin da mutane suka hankulta tun a washe garin juyin mulkin 26 ga watan yuli ne matasa suka kaddamar da ayyukan binciken motoci da ababen hawa a titunan birnin yamai galibi da daddare da nufin dakile yunkurin dukkan wata aika-aika haka kuma irin wannan aiki ke gudana daga ran ɗaya ga watan satumba a harabar sansanin sojan faransa sai dai wasu mazauna birnin yamai sun koka kan yadda wasu daga cikin masu aikin binciken ke fice gona da iri wasu ma na ganin tamkar masu zanga-zangar na shiga hurumin jami'an tsaro sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma da wannan rahoton kafin mu je ga shirin mu na gaba kudan shakata da wannan wakar. dalla Yanzu kuma ga rahotonmu na musamman wanda ya taɓo batun hukuncin da kotu ta yanke a kwanan nan a Najeriya game da ƙorafe-ƙorafen zaben shekarar 2023 da aka shigar a gabanta. Ga sani sha'ibu malumfashi da ƙarin bayani. A Najeriya, tsohon shugaban ƙasar Muhammadu Buhari a karan farko tun bayan saukashi daga karagar mulki ya yi bayani game da hukuncin da kotun sauraron kararrakin zaben shugaban kasa ta yi inda ta wancakal da karar da su jam'iyyun labour apn da kuma pdp suka kai ya ce hukuncin da suka yanke na ayyana bola tinubu da mataimakinsa a matsayin wanda suka yi nasara a zaben nasara ce ga demokaradiyya da kuma al'ummar kasa kamar da yadda tsohon kakakinsa malam garba shehu ya mana bayani To, wannan jawabi nasa mai mahimmanci ya taɓa abubuwa biyu ko uku. Na farko dai ita wannan shari'a yadda ta fito wato nasara ce demokradiyya. Nasara ce ga al'ummar Najeriya saboda su al'umma da suka ruruwa suka zo suka zaɓi wannan gwamnati ta APC. Ai ba za su so bayan gumi da suka sha da tsawaiya da suka wajen wannan zaɓe a zo a ce an rushe wannan zaɓe ba. saboda haka an martaba su an ba su darajar su a yan matsayin su na yan kasa saboda abin da suke so ne kotu kuma ta ce ta amince an bar musu zaɓi da suka yi magana ɗaya kenan ah. na biyu shine masu shari'an nan sun nuna ƙarfin hali da ƙarfin zuciya saboda irin turari da barazana da ake musu ban ni ban taɓa ganin ƙasar da za a ce an sa kotu kai ka anan kawo ka kara kuma kai kake ba da umarni ko kake barazana ga mai shari'a ce sai yadda kake so za a yi Kun ba a yadda kake so ba a'a za ka kawo fitina a ƙasa ko ka kawo abin da ba a so amma alhamdulillahi masu shari'a sun nuna ba a isa a musu wannan ba sun bi doka sun bi abin da shari'a ta ce suka ce a'a ba za a yi mana barazana don karkatar da zamu a kai shari'a ba to wannan abin yabo ne gare su mun shugaban Muhammadu Buhari ya yaba musu ya yi fatan alheri ta wani gwamnati a ƙarƙashin shugabanci wani ahmed tinubu da kashi dukansu ne sun garza ya zuwa kotun koli don neman haƙƙinsu me za ka ce eto eh dama ce tsarin mulki ya ba su cewa za su iya zuwa har kotu saboda haka mu ba za mu ce shi ba ma dai sun wata kafe kyautar daga laraba ke zabi irin wannan hukunci ba taɓa awa goma sha biyu ana gabatar da shari'a a hukuncin da irin wannan da ta yi ba sun barke kowace laya sun yi bayani da dalla su mu ga idan za su ke gaba ba amma tun suna da kuɗin da za su ba masu kai kara lauya da sauransu su je su ma su ci abinci. Garba Shehu kakakin tsohon shugaban kasa. Shi ma shugaba Ahmed Bola Tinubu ya yi na'am da hukuncin da kotun ta yanke wanda ya ce hakan ya kara mai kaimi da himma don yi wa al'umma ƙasa aiki tukuru ba tare da nuna bambancin siyasa ko kabila ko addini ba. Tinubu ya kuma jinjinawa alƙalan kotun bisa jajircewar da suka yi wajen yin nazarin korafin da jam'iyyun adawan suka kai inda suka bi tsarin dokar ƙasa wajen yanke hukunci wanda a cewarsa yin hakan ya nuna kwarewarsu a aiki. Kotun mai alkalai biyar wanda ke ƙarƙashin jagorancin mai shari'a tsammanin haruna ta sha yau. Masanin shari'a barista mai nasara Ibrahim Kogo ya ce ta bi tsarin doka ne wajen yanke hukunci. abubuwan da ya kamata lauyoyi su yi ba shi ne suka yi ba da yawan su musamman ma manya-manyan lauyoyin da ake kira a advocate abin da nake nufi a nan shine akwai abubuwa guda uku da ya kamata a fahimta na daya kotu ba da hurumin ba ka wani hukunci daban da abin da kai ka nema wato abin da ake kira pleading naka abubuwan da ka roƙa to shine madogara abin da za a bada sannan na biyu kuma kotu ba ta ba da hukunci sai ta la'akari da madogaraka. misali in muka ɗauki kamar maganar cancanta shi mai girma kashin shakima da kuma magana takaddun cancantar dola tinubu daga kasar amurka mhm. da kuma magana zarge-zarge na cin hanci da rashawa da kuma abubuwa da suka shafi magana biyu bisa uku na abuja mhm. to wanda ya shafi biyu bisa uku na abuja ina ji shi ne kawai yake da nasaba da harkar wannan zafi abubuwan da suka shafi cancantar tsayawa takara abubuwa ne waɗanda suke kane ranar zaɓe suka faru duk wani abu wanda yake ya faru kamin ranar zaɓe ba a kai shi da kotu ta musamman wato tribunal ana kai shi da federal high court ne wato babban kotu ta ƙasa ita wannan kotu tana sauraron abubuwan da suka faru daga ranar zaɓe zuwa ranar abin da ya biyo bayan zaɓe shi ne abubuwan da take sauraro kamata ya yi kwana sha hudu bayan an ce ya zama ɗan takara ya kamata su shigar da wannan tsara ba abubuwa ne da ya shafi hurumi na ita ita wannan kotu ba kuskure na biyu kuma shine hujjojin da suka kawo misali hujja da ta shafi alƙalin zaɓe ko nagartar na'urar zaɓe ko hujja da ta shafi menene matsayin hukumar zaɓe za a yi amfani da na'ura ko ba za a yi amfani da na'ura ba duka waɗannan ba a kawo ƙwararru waɗanda suke masana ne ne kamar misali wanda aka kawo a matsayin wanda ya bada shaida ta bangaren peter obi sai ce shi baya da masaniya akan na'urar diba amma dai shi ya je an yi zaɓe da shi. Har kuma yi bayani a mazaɓu nawa ne kuke jin kuna da yakinin a an tafka albis. Suka kasa kawo jadawalin mazaɓan da kuke tunanin an tafka albis. Sun irin waɗannan abubuwa abubuwa ne wanda yake da ke amfani da kwarewa ko kuma ƙwararru su zama su ne shaidun su ko kusitali inda wani wanda yake injiniya ne wanda ya shafi yana ƙerawa ko gyaran wannan na'urar zai ba cin zan ba da kyau da inda kuma fita wani jami'in zaɓe ne ko ya taɓa zama jami'in zaɓe ko kwamishinan zaɓe ko wani abu to kun ga wannan yana da masaniya sosai akan tantance alƙaluma na zaɓe. a yayin da su 'yan takarar jam'iyyun adawa suka garzaya ya zuwa kotu shin da wace hujja za su je kuma yaya al'amarin zai kasance barista zubair abubakar ya amsa wannan fatawa to a wannan shari'an kamar yadda ita kotun ɗaukaka ƙara ta najeriya ta yi akwai abubuwan da ta tsige su a matsayin ya kamata a ce an je kotun high court ne na tarayya a tabbatar da wasu abubuwan da aka kawo gabanta saboda matsalar hurumi eh. misali kamar yadda jam'iyyar A.T.M da jam'iyyar labour suka yi magana akan cancantar mataimakin shugaban kasa a matsayin an zaɓe shi a primaries a senata na maiduguri kuma an sake naɗa shi mataimakin shugaban kasa hmm. kaga da tun can baya ne aka ce a yi wannan maganan a tantance kamin ma a ce ya tsaya zaɓe akwai matsalar takardar shugaban kasa wadda ake cewa ya yi fojiri ne daga jami'ar jihar chicago mm. to shi ma kotun ta nuna cewar waɗannan abubuwan da an tado su lokacin pre-election mata ire-iren waɗannan su ne na tabbata kamin kotun kolin ta ma zauna ta yi shari'a sai ta kalli waɗannan abubuwan ita ma ta tsefe su sannan ta yi amma kaga kamar maganar da aka yi na matsayin abuja Mm. da zaɓuɓɓukan da aka kaɗa mm. da kashi ashirin da biyar bisa ɗari ko kuma bisa jihohi talatin da shida mm. na Najeriya ya matsayin shi yake. kotun koli za ta amsa wannan na biyu za ta amsa cewar to magudin da waɗannan jam'iyyu da kowace su ta ce an yi mata magudi kowace su musamman jam'iyyar lebo da pdp kowace tana ganin kamar ɗan takarar ta ya kamata a ce shine shugaban ƙasa a kotun koli za ta duba shin girman wannan zargi da abubuwan da aka gabatar a gaban kotu ya kai ya ture matsayin da hukumar zaɓe ta ɗauka na ayyana Bola Ahmad Tinubu a matsayin shugaban ƙasa wannan ne zai ba da haske ga hukuncin da za ta yi. To in ka dubi wata matsala kuma ta IRF wannan eh, na'ura da ake harba eh, sakamakon zaɓe wanda jam'iyyar PDP ta yi maganan shi korafin da jam'iyyar ta yi shine an tura sakamakon zaɓen 'yan majalisa a na'ura Eh. amma zaben da aka yi daidai da shi sai kuma ba a tura shi a na'ura ba to wannan abin abin da kotun koli za ta duba ne, ya matsayin irib yake a doka yana saɓanin matsayin da ita kotun ɗaukaka ƙara ta ɗauka ne ko kuma yana daidai da matsayinta wancan ƙorafe korafe kuma da aka yi a zauren zaɓe ya zo daidai da electoral act jam'iyyar pdp ah, ke da gaskiya ko kuma hukumar zaɓe ta tauye mata haƙoƙinta ne lokacin da take waɗannan ƙorafe korafen To waɗannan abubuwan duka za su je kotun koli in suka rubuta waɗannan bayanai bayan sun rubuta dalilan ƙaransu. Hmm. Lauyoyinsu za su rubuta abin da ake kira appellant's brief. in aka ba waɗancan ɓangaren su kuma za su rubuta abin da ake kira respondents brief hmm. sannan a ɗauki ranar da za a zo a gurfanar a gabatar a gaban alƙalai. su kuma sai su ba da ranar da za su yi hukunci shi wannan ba zai ɗau lokaci sosai ba saboda shaidu ba za su bayyana ba a gaban kotu za a yi amfani ne kawai da rubuce-rubuce na takardun da lauyoyi za su gabatar sai alkalai su yi hukunci bisa wannan barista zubair abubakar da ke zaune a birnin kaduna hausa dai na cewa ba a san mace tuwo ba sai miya ta kare sanci abin malumfashi a amurka duka katsina a najeriya A gaida sani sha'ibu fashi yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Najeriya ta kammala wasannin neman gurbin gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar Afirka ta bana tare da samun nasara kan kasar Sao Tome a jiya Lahadi wanda ya bata damar kasancewa ta daya a saman rukunin A na wasannin neman gurbin. Najeriya ce ta karbi bakuncin Sao a wasan ta karshe a filin wasa na Oyo ta jihar Akwa Ibom inda ta lallasa ta da ci shida da nema tare da kwallaye uku da suka fito daga shahararren dan wasan gaba na kasar Victor Osimhen. Wannan ya baiwa Osimhen din kasancewa dan wasa da ya fi kowa zura kwallaye a wasannin neman gurbin gasar na bana inda yake da kwallaye goma. tare da tazarar kwallaye biyar tsakaninsa da Muhammad Salah na kasar Masar wanda ya sami jefa kwallaye biyar. haka kuma Osimhen ya sami damar kafa sabon tarihin zarta kowa a yawan zura kwallaye a wasannin neman gurbin gasar ta cin kofin nahiyar Afirka. domin ba a taɓa samun ɗan wasan da ya zura kwallaye goma a gasa ɗaya ba a cikin shekaru akalla ashirin da suka gabata. Kasar Jamus ta sallami mai horar da 'yan wasanta Hansi Flick biyo bayan ɗan karin kashin da kasar ta sha a hannun Japan da ci hudu da ɗaya a wata wasan sada zumunci a ranar Asabar. matakin ya kawo ƙarshen haƙuri da kuma ƙarin lokaci da ƙasar ta baiwa kocin yayin da ta sha kashi a wasanni hudu daga cikin biyar da ta buga a baya-bayan nan lamarin da ya bada adadin wasanni goma sha biyu kacal da ya sami nasara daga cikin wasanni ashirin da biyar da yake jagorantar kungiyar kwallon kasar bayan da ya karbi aikin horar da su daga joshim lo a watan agustan shekara ta 2021 flake mai shekaru 63 wanda tsohon dan wasan kasar ta jamus ne ya kasance koci na farko da kasar ta kora tun daga lokacin da aka kirkiri kungiyar a shekarar 1926 daga ƙarshe dai shugaban hukumar kwallon ƙasar spain louis rabieles ya sauka daga mukaminsa sakamakon cece-kucen da ya biyo bayan sumbatar 'yar wasar ƙasar jenny hamoso sadda ƙungiyar kwallon ƙafar mata ta ƙasar ta lashe kofin duniya rubiales ya san sambaci Hamoso ne a yayin bikin gabatar da kofin gasar da aka kammala a ƙasar australia wanda 'yar wasar ta ce ba da amincewarta ya yi ba ko baya ga kiraye-kirayen ya yi murabus na ƙashin kansa yar wasar ta kuma gabatar da kara kan lamarin a yayin da hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa ta dakatar da shi na wani dan lokaci bayan bude bincike da zaman shari'a kan lamarin a fagen wasan tennis kuma dan wasan kasar sabiya novak yokovic ya daidaice da tarihin wanda ya fi kowa yawan lashe manyan gasannin tennis na grand slam a duniya bayan da ya lashe gasar us open ta bana yokovic ya yi nasara ne kan daniel medvedev da turmi uku a jere a wasan karshe ta gasar a jiya lahadi wanda ya bada adadin manyan gasanni 24 kenan da ya lashe inda ya daidaice da tarihi bayan kasa samun dama a gasar australian open ta bana da ya sha kaye yanzu haka kuma shine ya lashe uku daga cikin manyan gasannin tennis hudu na shekarar nan ta 2023 inda kuma ya kasance dan wasa na farko a duniya da ya taba samun irin wannan nasara sau hudu a tarihi murtala faruk sanyin na a washington dc da Murtala Faruk na yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. A yau litinin masu aikin ceto a ƙasar Morocco sun ci gaba da neman sauran waɗanda suka tsira daga girgizar ƙasa mai ƙarfi yayin da yawan waɗanda suka rasa rayukansu ya ƙaru zuwa aƙalla 2,497. a yau litinin din ne 11 ga satumba amurka ta yi bikin tunawa da zagayowar ranar harin ta'addancin da ya kashe kusan mutane dubu uku karo na 22 a yau litinin shugaban hukumar kare hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya volker ya ce janyewar rasha da daga ne fitar da hatsi ta kogin bahar aswad da hare-haren rashin akan wuraren ajiyar hatsin ukraine sun haifar da tashin farashin kayan abinci a ƙasashe masu tasowa da dama da yake magana a yayin zaman hukumar kare hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya a birnin geneva turk ya ce tashin goron zaben da farashin kayan abinci ya yi ya sa damar da mutane da dama ke da ita na samun abinci ta kubce musu a yau litinin ne shugaban hukumar kare hakkin dan adam na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa sauyin yanayi yana haifar da ayyukan gaggawa kan bil'adama a ƙasashe da dama inda ya jaddada buƙatar da ke akwai na yaƙi da masu gurɓata muhalli da yake magana a gaban hukumar kare hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya volker talk ya buga misali da tashin hankalin kwanan nan akan muhalli wani tashin hankali da ya shafi duniya baki ɗaya jami'ai a arewa maso yammacin pakistan sun faɗa a yau litinin cewa wani bam da ya tarwatse ya kashe akalla soja guda ya kuma raunata mutane da dama da suka hada da farar hula harin bam din ya kai kai wata tawagar jerin motocin sojin frontier corp na fashuwar babban birnin yankin kaiba kaftuwara mai iyaka da afghanistan To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Hawa Sharif da ta karanto labaran duniya da Julie Gresham da kuma Fiona da ta taimaka wajen haɗa shirin da ma ba da umarni har ma da injiniyan mu Jumbe Hamza. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.